الله وبركاته rasulillah لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد لعل أي حقوري ينزل amma yau na yi na asibiti kuma tun da muna kan alkawari bai kamata saboda uzuri da za a iya tsallake shi kuma sannan a basa karatu ba gwanda a makara kuma a yi karatun yau muna ranar laraba 26 ga watan safar 1439 hijiriya kuma 15 ga watan 11,2017 miladiya wannan shine karatunmu na majalisunmu na biyu a karatun wannan littafi na muktasar siratun nabi sallallahu alaihi wasallam na al'imam abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi wanda ya rasu shekara ta shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi saboda kurewar lokaci kai tsaye za mu fara daga abu na farko da ya kawo a littafin <clears throat> bismillah ar rahim wa bihi thiqati qala ash-shaykh al-imam al-habr abu muhammad abdul ibn abd al-wahid al-maqdisi radiyallahu wa ardahu alhamdulillahi الحمد لله خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلماء وجامع الخلق لفصل القضاء لفوز المحسنين والشقوة أهل الشقاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد محمد وآله وصحبه النجبا وبعد فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمدا محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها أحد من المسلمين نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها to wannan a ɗabi'a ta masu littafi yawanci ba su ne suke iso da littafin zuwa ga duniya ba wa inna ma almajiransu ne da suke yin ruwaya a wajen su kai tsaye shi yasa sai ka ji an fara maka da cewa wane ya ce kuma shine mai littafi a madadin kawai mu ji maganarsa sai mu wani ne yake gabatar mana da shi shi yasa zaka ji an ce qala shaykhul imam dattijan malami jagora a shaykhu sifa ce da take ɗaukar ma'anoni da yawa amma asalin ma'anarta shine wanda ya data a shekaru shine a shehu to daga nan sai aka alkalmar ake faɗinta ga duka wanda ya zama shugaba a cikin al'umma da haka a cikin kabila wanda yake shugaba sai a ce shine shekul ƙabila. saboda galibi a da shugabancin kabila sai wanda ya yi shekaru da yawa to ko da yaro ne inda har ya zan shine shugaba na siyasa a kabila sai a ce ne shekul kabila kamar abdulmuttalib huwa shekul quraish ba'da wafati man kana ƙuraishi inna ma huwa man abu talib sannan ana cewa sheikh ana nufin wani mutum mai daraja a cikin al'umma ko da ba ne shugaba ba don haka idan za a yi taro na mashayikul kabila ba wai tsofaffi kawai da shugabanni ba da masu faɗa a jima cikin wanda allah ya ba kuɗi da ilimi to sannan daga baya kalmar sai ake itlaƙinta a inda mutaakhirin ga wanda ya tara karatu da ilimi to amma inda mutaqaddimin a wajen magabata yawanci in ka ji an yi amfani da kalmar sheik din ita kadai ba tare da Ibafa ba to alama ce ta rage wa mutum kwari a abin da shafi ruwaya ta hadisi saboda in bai zama siƙa ba bai zama sadukun ba don aka ce shaikun to mutum ne wanda yake da addini amma yana da matsala a hadda wane ibn wane ibn wane sai a ce shaikun ko rajulun salih ana nufin gaskiya ba za a dogara da hadisinsa ba ta fuskar riwaya amma aka raba Al'islam a jikinta to an kai matuka a wajen tsarkake mutum shi ya ma akwai tarihin wanda aka fara kira shekul islam imam zahabi allah ya kansa da rahama a cikin siyarwa a alamin nubala a cikin tarajin da ya yi idan ya zo kan mutum ko kuma mu ɗauka a cikin taskiratul kuffar idan ya zo kan malami ya faɗi irin matsayinsa da darajarsa to in karansa ya kai tsaiko sai ce masa shekul islam wanda ya yi tarjama kusan hafizi sama da 1,170 ko da 100 wani abu haka amma a cikinsu ba su karasa ko da kaɗan suka fi ɗari waɗanda ya yadda ya ce masa shekul islam shi sa idan aka ce maka shekul islam to ka kai matuka. to a nan da aka ce ƙala shehu shehin malami al'imam shi ma al'imam wanda yake mai faɗa a ji a addini amma asalin kalmar imama shi ne jagorancin mutane akan abin da ya shafi addini da kuma al'amari na siyasa na jagoranci amma daga baya kuma sai zanto tana da wata ma'anar ta istilahi wanda idan aka ce maka al'imamu to duk wani mataki da ake takawa na daraja da matsayi na ta'adili to ka sai shi ci don haka shi yasa idan aka zo kan imam wajen na sauri ba a cewa fiƙa ne sai da a ce imam kuma an ce siƙa sai an ƙara da imam malik ba a cewa fiƙa sai da a ce mai imam alfuka ha'us saba'a Sa'idu bin Musayyar, urwatu bin zubair القاسم ابن محمد ابن أبي بكر أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف خارجة بن زيد ابن ثابت سليمان ابن يسار عبيد الله ابن عبد ابن عتبة بن عبد الله بن عمر wayannan guda bakwai kowannen الناس in aka zo tarjuma su sai to shi ma wannan bawan Allah sai aka ce kala shaykhul imam al-habr al-habr bi fatah al-ha wa wa iskan al-ba abin da ake nufi da al-habr shine gawurtaccen alaramma asali kuma kalmar daga ko dai imma al-hibr ko kuma ya zanto imma min alhibir ko min alhibra wanda abinda ake nufi da alhibir shi ne tawada da ake dangwala a yi rubutu da ita ko kuma ya zanto na rera waka da tsuntsu yake yi to manya-manyan fada-fada ko fastoci na yahudawa idan mutum ya kai matuƙa ya shahara amaninta sai a ce masa habar alhabru jam'insa ana kiransa ahbar Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida sirriki ahbarahum manya manyan malamai to saboda shaharar da yahudawa suka yi da ilimi sai zanto duk wanda aka ce wa habar to an tsarkake shi ta fuskar ilimi to sai sa a al'ummar musulunci sai aka aro kalma wani lokacin ake siffanta wasu mutane da ita wanda kuma tun lokacin sahabbai aka fara amfani da ita abdullahi dan abbas allah ya kare da a gare shi ana cewa turjumanul qur'an wa habrul umma to ba wai ana nufin mutum ya zama bai bude ba abinda ake nufi shine ya kai matuka a ilimi alhafiz alhafiz wanda yake iya yin hukunci akan hadisai na manzala sun sallama ya tantance tsakanin wanda ya inganta da wanda bai inganta ba sanadan wa matanan min hifzihi shi yake kira alhafif abu muhammad alkunyarsa kenan abdulghani عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رضي الله عنه وارضاه قال بس يسابني اكن كلمه رضي الله عنه iya sahabbai ake gaya wa ita ne ko kuma ya halatta a gaya wani wanda ba sahabi ba to addu'a ce ta neman Allah yarda da mutum hatta su kansu sahabban ba labari ne ake bayarwa ba tare da cewa ya zo a cikin nassi karar na alkur'ani cewa Allah ya yarda da su a jimlace gaba ɗayansu kenan to amma duk da haka tafa'uli ake yi akan Allah subhanahu ta'ala ya yarda da su tafa'uli ake akan Allah ya yarda da su to sai malamai suka saba da cewa idan aka ce radiyallahu anhu to yawanci da sahabbai ake wanda yake ƙasa da sahabi kuma sai a ce rahimahullahu idan kuma ya zanto annabi ne sai a ce alaihi salam ko kuma waɗanda suke ɗaukar title na alaihi salam wanda shari'a karara ta kwaɗaitar a gaya musu haka kamar misali wasu daga cikin siddiƙai da allah ya bayani a cikin alkur'ani kamar maryam alaihi salam kamar matar fir'auna alaihi salam kamar lukman alaihi salam kamar zulkarnain alaihi salam da kuma mala'iku da in aka ambaci annabawa yawanci ana faɗa su kulman kana aduwan li jibrila daga ce jibril alaihi salam kuma ya zo a wani sashi na athar wanda an ji cewa an tabbatar da wannan gaisuwa ta alaihi salam a kansa to da shi da ragowar mala'iku duk ana ce musu alaihi musalam sai kuma alubaitar baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda su kuma a bisa zance mafi inganci idan za a hada su da manzala sama ne ake musu salati irin wannan amma ware su su kaɗai da yi musu salati yana sanyawa a fahimci wata da daban sai dai da alaihi salatu da radiyallahu anhu da rahimahullah da za ka zo ka ce annabinu ka ce rahimahullah ba za a ce ka yi sabuwa ba za ka yi ba a ce ka yi sabuwa amma dai abinda aka saba jadda ne ka ce alaihi salam da za ka zo wajen wani sahabi ka ce rahmatullahi alai shi ma ka yi sako ba amma dai abinda aka saba ne ka ce radiyallahu anhu da za ka zo ka ga magarin mutum ma ka ce alaihi salam ba ma ahalul baiti ba gaba shi ba za a ce ka yi sako ba amma ba haka aka saba ba so da ka dan an gaya wa bai ta shi ma ba kuskure ba ne ba a saba wa aƙida ba sai dai kawai abinda ake so duk sa'ar da ya zanto wata tawaga ce da take da wani taki na daban mara kyau ita ta shahara da yin abu to in dai wannan abu ba Allah ne ya ce a yi shi haka ba to barinsa shi ne ba alkhairi shi yasa mu ahlus sunnati wal jama'a in muka kira sunan na Fatima sai mu ce radiyallahu anha in muka kira sunan sayyidina Ali sai mu ce radiyallahu anhu in muka kira al-Hasan sai mu ce radiyallahu anhu in muka kira Zainul Abidin sai mu ce rahimahullahu amma kuma dukan an ce alaihi musallam inda dai ba sara ce irin ta waɗancan mutanen ba to ba za a ce an yi wani abu ba da a wutar nefa mutum? a ba wutar nefa wani injin ne ya Jadi maha pura dekat. an ce akwai matsalar inji a dole karatun namu ya rushe na yau sun yi ta kokarin gyara kuma allah cikin ikon sa bai sa abin ya gyaru ba kila allah ya kaddara wani abin ne ba mu sani ba sai mu haƙura insha allahu sai rana ita yau a bisa dai lokacinmu da muka saba lamafihi ala nasakhin siwahu sibawai a cikin alkitab da ya zo kan wannan ayar tunda yana magana ne akan ka'idojin nahawu kuma yana amfani da ayoyin alkur'ani wajen lafazin kalu salama din sai ya karkata a ra'ayi na biyu zuwa cewa kalu salaman a madadin idan suka gaya maka bakan magana sai kai musu sallama tunda sunan sallama salam kai shashasha ka ce assalamu alaikum